Jama'a salamu alaikum. Masu sauraro barkan da shirin ciki da gaskiya da ke bin diddigin zargin tauye marasa ƙarfi ko waɗanda aka zalunta haƙƙinsu. A yau ma muna kan batun gonar zinari a jihar Yobe. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana sarfi Hashin Gumel. A makon da ya gabata ne muka sauka a damatar jihar Yobe, inda matashi Musa Umar a madadin sauran 'yan uwansa ya ce yake bin kadin wata babbar gona da aka tabbatar a cikinta akwai ma'adanai masu daraja dangin zinari. Musa Umar ya ce sun sayarwa wani mutumin rabin gonarsu suka bar rabi don akwai zinari ko ma'adanai masu tsada a ciki da aka tabbatar musu da hakan. Bayan haka Musa Umar ya ce suna zargin hakimin damaturu da haɗa baki da wanda ya sayi rabin gonar don handame musu dukiya. Ga dai ci gaban hirar da filin ciki da gaskiya da Musa Umar. Wani nazari ne kai kai ka kai ga matsayar cewa shi hakimi ya kwace muku wannan gonar ne. Ai ni kawai matsayin da ya sa na ɗauke ya kwace. Bara muna aiki sai mana ya dakatar da mu mu je sai ran ya kira ni. Shi ne muka shekara cir shekaran bai kira ni ba. sannan gonan nan da na je gonan yake cewa kar in yadda in je in yi aiki a wannan gonan kaga tabbacin cewa ya karbe ta Ah, to mutane ne aka sa suke gadin gonar ko me yake faruwa? Babu kawai dai ya sa ido ne suke gaya masa. Kuma ya taba gaya min cewa ko in je in shirya da ƙarfi na ko kuma in bari shi dama yana neman ya san inda abun yake kuma yanzu ya riga da ya sani sai ran da ya ga dama zai je shirya abunsa kuma zai je ya san sarƙa ya kewaye ya aje makulli a gidansa na ce masa wannan ba zai yi ba shine muka tashi a haka Wataƙila tambayar da ba ma ba wani tabbaci kuke da shi cewa wajen akwai zinari wace hukuma ce wani ƙwararre ne gaya muku. Daga farkon baban na shi yake ganin wannan abu. Eh. Shi malami baban na shi yake ganin abu shi ne ya faɗa har aka zo ga na'ura ya auna tabbatar akwai. Wato, ka san wanda ya kawo eh. na'urar? A'a, ban san shi ba, su hakimin suka kawo shi. kuma ya tabbatar mana da akwai sai da ya ce idon hakimin da zai iya tona ba don Allah ya bashi izini zai ɗauko kamfani ya shirya shi ya raba shi kashi hudu shi hakimin ya ɗauki uku shi kuma ya ba mu kashi ɗaya mu raba mu talaka tare da wanda ya shirya. yanzu shi wancan wanda ya sai gefen gonar taku shi noma yake amma ai ba eh, zinari yake eh, noma yake a ƙarshe zuwa a wani hali kake ciki me kake yi yanzu haka rayuwa aiki na ni aikin da nake yi ni ni fakanaiza ne kawai yanzu a garin ba ka da wata daga fakanaiza sai me me me faci kenan me facin tayin eh, mota ko mashin eh tabbata hakan me yasa muke tunanin kai kara hukuma ta gaba ba ko wajen shi mai martaba sarkin da matur shi mai martaban daga farko ai shi ya samu mu je an je din in an auna shi hakimin mu je da shi mu nuna masa in an auna zai turo mana mota ya tura da muka je mu da daba sai ya hana mu zuwa wajen kofar ma na biya su sau nawa sun hana mu shiga shi sai kar a bar mu waye hana ka shiga shi ha sarki to da muka je mu ina son faɗa ma sarki mun zauna da shi daga farko ma kafin a fara magana sai da yake a je da sanin nasan hakimin in an je an auna an ga zahiri zai ba mu mota jiya shi da aka je aka auna shi shi hakimin da muka je aka je aka auna to bai kawo motan ba bai bar mu mun koma ba sai samu tono sai da muka kona saba'in muna tono muka toni gaba wajen bakwai da wani abu cikin duwatsu babu shi babu sha kuɗi naira dubu ashirin ya bamu mu kuma mutum goma sha bakwai. tono me kuka tona a wajen kuna neman zinari ne. eh ya ce mu nema kafin motan ta zo. Hmm. kuma dubu ku samu ba. eh kuma ba mu samu ba kawai sai koma gefen sai zamansa sai ya manta da mu daga baya sai ya tsaye da aiki wannan ya nuna watakila zinari yana da zurfi yana can ƙasa kenan eh to shi ne ba mu sani ba mu dai kawai ya zayar da aikin mu ya ce mana zai neme ni a waya tun bara kenan bai neme ni a wayan ba shine kwanaki da na je sai yake cewa kar in ta da wannan aiki fahiran da ya neme ni ɗazu ka so nuna akwai masaniyar shi mai martaba sarkin damaturu eh tabbas mun gana da shi akan magana Emi eh, ya faɗa shi mana mu je da garin nasan mu nuna masa idan muka je muka nuna masa za a je a auna in abun akwai shi shi zai ba mu mota je a shire baka gane abun da nake nufi ba eh, eh. wajen ba hakimi nake magana ba mai martaba ah, ba sarkin ba eh da shi muka yi wannan magana to me haɗa abun ko da hakimi shi hakimi lawanin da ya kai mu shi hakimi ya ja mu ya je mu har wajen sarki a lokacin kafin su je su ga wannan abu suka ja mu sai da muka je har gaba sarkin ya ba mu izini muka je kuma daga baya shi hakimi ya shiru ya manta da mu yanzu ya nuna dai magana tana hannun hakimi ne ba mai martaba sarki ba eh to shi mai martaban ba samu an je an gaya masa ga abun yanda ya kasance ina so in gaya masa sun hana ni shiga gidan ma ka ji matsala hmm. ka san mutum ba shi da hanya din wani abun ba zai yi ba amma yanzu inda za ka samu dama ka yi wa mai martaba sarki magana kana ga magana za ta iya samun maslaha eh kai wannan shine ban sani ba sai dai kawai samun wannan din ba zai yi ba ni da sun riga sun hana ni shiga gidan na je ya fiya riga shi ya ce ma fada an kar su kuskura su bar ni shiga wannan gidan a wai shi hakimi ne yasa kara bar eh shi ne hakimi ne yasa kara bar ni kawai na je kawai ba hali bar ni shiga gidan akwai ran da na hadu da shi ya zo kasuwa mana ce don Allah bar ni gaisa da shi akwai wata magana mu suka ce mana a bani da yancin wannan suka ture ni kawai na tafi ya nuna dai sarki bai san ma halin da ake ciki ba kenan ina zai sani ba sanar da shi ba shine damuwan shi bai sani ba shi wannan kuma ya mana shiru ya bar mu ba mu san me muke ciki ba kawai ya hana mu zuwa wajen mata a takaice yanzu filin ciki da gaskiya ya mika binciken wannan korafi ga zauren sulhu na gwamnatin jihar yobe ƙarƙashin jagorancin mai taimaka gwamnan jihar sheikh babagana malam kyari wanda ya gaya sassan da lamarin ya shafa don gano gaskiya da yi musu sulhu. Sai dai ya ce har ya zuwa yanzu bayan zaman sulhun da aka yi, babu wani tsakanin Musa Umar da wanda yake takaddama da shi da su ya waiwayi kwamitin sulhun. Har yanzu da muke magana da kai ba wanda ya waiwaice ni, sai yau da na kira shi Musa Umar ya ce ai na kira sakatarenka na kwamiti sau biyu, to amma ban same ka ba. Zan to an Musa wata shida ai ba kwana shida ba ne. kuma abin nan ni na matso na neme ka kuma muka yi zama ɗaya zama biyu yau zama na uku muka yau wata shida kai baka ce mun komi ba ai na ɗauka cewa kamar komi ya tafi daidai kamar da malamai suke cewa a sukutu ta dullu alar rida wato duk yayin da aka yi shiru kamar an gamsu kenan ya ce eh ni ba su yi min maganan komi ba na ce kai kuma baka sai koka mun ba ya ce haka ne malam wannan kuskure ne take cikin dare nan na kira shi hakimin bulaburin wato hakimi alhaji kalli ya ce mun eh na kira shi zakar usman wanda ya siya wannan gona akan in sasanta su amma karshe ya faɗi min wasu maganganu ne wanda ka san kamar ba ji daɗin shi ba ce me ya gaya maka ya ce a ah, ai shi gona ya siya yau shekaru goma sha uku da suka wuce yalla bai saboda haka ni gaskiya kana danne ni ni sulhun nan ba zan amince ba in mutum bai yarda ba ya kai ni kotu wannan yanzu da daren nan ne yau ɗin nan ne hakim ke bani wannan bayani to amma na sake kiran Musa na ce to tunda haka ne zan sake kiran ku da kai da zaman da muka yi wakilan duka za mu sake zama da ku in har abin da shi zakar usman wanda ya ce filin yanda ya rayawa wa hakimi haka ya faɗa za mu zauna in bai yada ba dama namu sulhu ne sulhu kuma babu tilastawa so in kotun za a kai shi kaga sai mu baka dama kai musa umar ka je ka nemi hakkinka a kotu in kuma ya yi nadama da kalmar da ya gaya wa hakimi ya yi da sulhu to a wannan zaman ba za mu tashi ba sai mun bi ka dunka ka samu ka kai musa umar wannan shine dai a cikin daren nan abin da a zauren sulhu karkashin jagorancin usar ga na malam kyari ya gabatar cikin wannan dare kamar yadda yanzu nake magana yau lahadi to insha Allah wannan shine matsayanmu amma wayannan abubuwa da kwamitin mu ya yi iya abin da zai yi saura wannan zamanin in ya yiwu zamu a nan ne zamu karkare ko a samun wa zaren baki ko kuma a tura su zuwa kotu. Masu raro baki ɗaya abin da ya sauwaka kenan kan wannan batu. A nan za mu jingine shirin mu kuma saka ido ganin yadda za ta kaya kafin daga bisani mu sake dawowa domin sanar da ku abin da ya faru yanzu a madadin waɗanda ya taimaka shirin ya zo gare ku nasar adamu kaya Ni fili hashin gumel daga nan birnin washington nake cewa sai mu sake haduwa mu kasance lafiya